الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وبعد يومنا رانر العربة وطن رمضان من الفانا بفيت نقوم من أذن الشدة وبفيت بفيت أنا قريب من ثلاثين ترى تجريا كما يوم يوم إشرين ديو ga watan biyar dubu biyu da goma sha takwas miladiya wannan shine karatunmu na shida a wannan majalisi na masallacin alkulafa'ur rashidun da ke unguwar agege a jihar lagos kudu maso yammacin najeriya wanda muke karanta suratul tauba muke sharhi da bayanin ma'anonin ayoyinta mun tsaya a bayanin aya ta shida ويو زام تاشي دي daga karashin bayanin aya ta shidan wani bismillah wani ahadin min al-mushrikina a'udhu billahi minash shaitanir rajim ahadun min al-mushriki nastajaraka idan ɗaya daga cikin mushrikai ya nemi ka bashi tsaro da kariya ya zauna a kusa da kai ko ya nemi alfarmarka wajen neman izini domin ya shigo garin musulmai domin gudanar da ayyukansa da sana'arsa ko kuma domin kawo sako ko kuma domin ya zo ya ji me Allah yake faɗa ne game da abin da ya shafi musulunci ya duba ya ga zai iya musulunta ko ba zai musulunta ba ko dai da wata maslahar wacce ko da wani dalilin wanda akwai maslaha a ciki wanda an tabbatar da kuma babu wani abu zai cutar da musulmai to fa ajiru ka iya ba shi dama ta ya suna kalam Allah har in ya zo ya ji zancen Allah thumma ablighu mana sannan kuma ka tabbatar masa da cewa ya isa zuwa ga ko ya koma zuwa ga garin da yake da aminci Allah ya musu haka ne zalika saboda bi annahum qaumun la ya'lamun saboda mutane ne da asali ba su sani ba yanzu suke so su shigo garin ku dan su sani ko kuma suna kafircin da sun musulunta saboda ba su san irin haƙiƙan yadda Allah ya tanadar musu azaba ba wanda to wannan abu za a duba sai a ba su dama domin su zo su ji zancen Allah wataƙila wannan ya ƙara ya zama sanadiyar shigar shari'a cikin zukatansu. mun faɗi asar ɗin da Imam al ya kawo Allah ya kansa da rahama daga Sa'id Ibnu Jubair mursalan daga Manzala sallallahu alaihi wasallam cewa a afwan daga sayyidina Ali Allah ya ƙara da a gare shi cewa abin da yasa aka faɗi wannan maganar ga abin da wa'ansu mushrikai suka tambaye sayyidina Ali cewa idan lokacin ya ƙare kuma sai ya zama. mu wani daga cikin mu yana buƙatar ya shigo garinku domin ya ji abin da Allah yake faɗa game da al'amarin mu yanzu shi ma wannan ɗin ya zo kashe su za ku yi sai sai na Aliyu ya ce a'a ai Allah yana cewa in ahadun min da mushriki na tajaraka al'aya to da wannan ayar ne malamai suka kafa hujja akan cewa wato idan dai shugaba ya ba da izini akan a shigo gari to wannan izinin ya halatta Na da Imam al Allah ya ji kansa da rama ya faɗa a cikin Al-Jami' li ahkamil Qur'an kuma shi yana ba da izini ne duba da maslaha ita kuma wannan maslahar ko dai zanto za ta amfanar da mutane baki ɗaya ko za ta amfanar da waɗansu mutanen wannan kuma abin da Imam Qurtubi ya faɗa cewa babu saɓani tsakanin malamai baki ɗaya a game da wannan ra'ayi to amma akwai maganganu na malamai da yawa akan me gejin maslahar da za ta sa a bawa kafiri ko mushriki dama ya shigo ƙasashen musulmi wanda an samu ruwayoyi daban-daban daga Imam Malik Allah ya ƙara yadda a gare shi wato akwai ruwaya daga Abdulmalik ibn Majashun cewa akwai kuma wata ruwaya ta jumhur na almajiran Imamu Malik dangane da abin da ya shafi umarnin ɗaiɗaikun mutane ko kuma izinin ɗaiɗaikun mutane shin kowane mutum yana da damar da zai iya ba da izini ko kuma dole sai sarki ko sai shugaba wanda zance mafi inganci kuma mutane ma suna da damar da za su ba da izinin sai dai saɓani da aka yi akan mace da kuma ƙaramin yaro don kar wani mushiriki ya zo ya yaudari mace da ba shi dama ya shigo kuma ya cutar da musulmai ko wani mushiriki ya ribaci rashin nutsuwa da girma na ƙaramin yaro kuma shi ma a bashi ya shigo ya zo ya cutar da mutane sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku bashi shigo din hatta ya sima kalam Allah domin in ya shigo ya ji zancen Allah summa ablahu kuma amana sannan kuma ku tabbatar da cewa kun isar da shi dan in ya zo kun taimaka masa har ya isa zuwa ga garin da anan ne amincinsa yake na asali saboda gidan da kuka ba shi tsaro nan ba gida ne na aminci na asali ba gida ne na aro sai matsala ta gaba hatta ya sama kalam Allah wanda jiya mun fara tattauna matsalar har sai ya ji zancen Allah wanda babu sabani a wajen malamai cewa zancen Allah nan ana nufin alqur'ani kuma mun yi bayani dogo akan cewa lallai alqur'ani zancen Allah ne min bada wannan daga Allah ya taho wa ilaihi yahum kuma za a yi lokacin da Qur'ani zai tattara gaba ɗaya ya koma zuwa ga Allah kamar yadda yazo a cikin asar na Allah ya dan Mas'ud za a tafi da alqur'ani gaba ɗaya hatta la yabqa minhu harfun sai ya zanto za ka buɗe ƙur'ani ka tarar da babu ko harafi ɗaya kuma gabaki ɗaya Allah zai kwashe mahaddatan gaba ɗaya zai zama mutum ɗan in ya haddace Fatiya ya zama duk duniya ba wanda ya kai shi karatu a ɗauke shi a nan a ɗauke shi a can a ɗauke shi a nan wanda a wannan lokacin ne da alkiyama za ta tashi ya zanto yawanci mutanen da suke duniyar ko gaba ɗaya su ma mutane ne na sharri a shirarun nas hatta ya sami kalamullah har sai ya ji zancen Allah to kamar da na faɗa an samu ra'ayyuka daban-daban akwai ra'ayi na falasifa game da abin da ya shafi zancen Allah philosophers kenan akwai ra'ayi na mutazila akwai na ra'ayi na kullabiya kamar yadda Abul Hasan al ya kawo su a cikin al-maqalat maqalat maqalat al sana akwai ra'ayi na al-ash'ariyya wal maturidiyya sana akwai ra'ayi na na ahli sunnah wal jamaa wanda hasilin ra'ayin wayancan kungiyoyi suna ganin cewa ba zai yi kai tsaye a tabbatar wa da Allah sifar zance ba sai an mata tawili daga wanda suka kora zancen gaba ɗaya kamar mutajila sun ce ai zancen Allah ai Allah halittar zancen ne don haka zancen ba tare yake da Allah ba mun fasilu ya ka su a wajensa alkur'ani halittarsa aka yi su kuma a sha'ira da maturidiyya wanda su sun tabbatar da sifofin da hankali ya tabbatar da su sun kasa sunan sifofin Allah zuwa al-ma'anawiyatu da al-nafsiyya da al-ma'anawiyya da al-ma'ani wa yatba'uha al wanda suka ce ga baki ɗaya sifofin da suka tabbata na Allah cikin sifofin da wato za a iya hankaltar su da ma'ana guda bakwai ne akwai al-wujudu sun yarda cewa Allah samamme ne duk da cewa kan adam samamme ne akwai al’idam cewa da ɗaɗɗe ne Allah ba na yau ba sannan kuma a alhaya sun yarda cewa Allah rayayye ne sannan albaƙa'u sun yarda cewa Allah zai wanzu lokacin da babu kowa sannan kuma sai menene sai al bukhalafa ko cewa Allah ya sha bamban da komai sai kuma alkiyamu bin nafs ko sai kuma alwahadaniya wayannan su ne sifofin da ake kiransu da sifofi na ubangiji na kansa annafsiyya to kuma akwai alma'anawiya wanda su a ma'ana ake ɗaukar su wanda akwai a wato ji da gani da zance wanda ubangiji suna cewa Allah subhanahu wata'ala qadiran kuma al-qudratu al-iradatu al-ilmu al-hayatu as-sam'u al-basaru al-kalam an gane ko to amma duk da haka sai suka ce Allah yana ji amma ba da kunne ba yana gani amma ba da ido ba yana zance amma ba irin zance ba ahli sunnah wal jama'a kuma sai suka tabbatar wa da Allah abin da ya tabbatar wa da kansa manzon Allah ya tabbatar masa da shi abin da Allah da manzonsa suka yi tsarin bayani sai suka karɓa wanda kuma bayani bai zo daga Allah da manzon Allah ba sai suka tsaya a daidai iya wurin sai aka ce musu to me kuke nufi suka ce mu kawai numiru haka ma ja'al muna karanta sifofin mu fassara su kamar yadda suka zo bila kai amma ba ma cewa yaya me dalilin ku suka ce saboda abu biyu na ɗaya Allah ya ce laisa ka mislihi shay'un ba wani abu wanda yake irin Allah na biyu kuma Allah ya ce wa huwa samiul basir ya tabbatar da kansa as-sam'u da al-basar wannan ya nuna Allah yana da sifofin sa nasa to idan ma kana da san sifar Allah ka ji ta mutum yana da ita to Allah dai laisa ka mislihi shay'un in dai ka taɓa ganin wata sifa kuma ka ji an ambaci Allah da sifar da take irin wannan a suna to suna ne kawai ya haɗa da akwai abin da ya kira alƙadar mushtara kuma sa'an nan su kalmomi in an faɗe su ai suna dacewa ne da masu kalmomin kamar yadda muka sha yanzu idan muka zo muka ce wato tattalin arziki ya yi tsawa akan faɗa haka magana ko a ce da economic ko da economy has shouted ko wani abu mai kama da haka amma shouted din irin na mutum ne shi ga waɗannan za ka fahimci shi ne mentally ba wani physical shouting bane da za ka iya inculcating a ka haka gano yadda abin ne haka zalika idan aka sifanta abu da girma ko da kankanta in ka iya ganin sa ne za ka yi masa jiji na sha ba misali ka zo ka ce na ga wani wani ɗan mitsin rakumi ɗan kaɗan ɗan musulili kaga kenan mai hankali ba haushi wanda ya san raƙumi in yadda an kai matuƙa an ce ai duk duniya ba za a samu ɗan tsintsin raƙumi irin wannan ba kenan bai fi kaza ba a gani a dai mun san raƙumi ne to saboda haka kawai dai kai dai ka san dai duk kankantar raƙumi dai za ka kawo a zuciyarka dai ba zai wuce duk inda za a haɗa tunaninmu ɗin nan sai ka ga duk za mu bayar da kankantar gwargwadon abin da ya dace da rakumi saboda mun riga mun san shi in na zo na ce muku na ga wata murguje murgujejiyar turuwa katutuwar da duk duniya ke laba turuwa kamar ta ta yi akuya yawwa ka gani wanda dai ka san turuwa za ka iya ba da misalin ta to Allah da baka taba ganin sa ba sai ka tsaya a gaya maka yadda yake abin da aka ƙara faɗa wanda baka sani ba sai ka tsaya a daidai wuri Allah ya ji kan Ibn Taymiyyah a cikin lamiyarsa ya sa ili an mazhabi wa aqidati rizqal huda man lil hidayati yas'alu اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوصل أرجع أتكيك ولكلهم قدر ala wa fada'ilu lakinnama as-siddiqu minhum afdalu yace wa jami'u ayati sifati umirraha haqqan kama naqala al-quraz al-awwal wa aruddu ubdataha ila nuqaliha wa asunuha an kulli ma yutakhayyalu قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخضر حكيتي a ƙarshe yake cewa ha za a shafi'i wa malikun ko wa malikin wa'azi abi hanifata summa ahmadu Yankulu. fa in ittaba'ta tariqahum fa muwaffaqun wa in ibtada'ta fa ma alayka mu'awwalu yace wa jami'u ayati sifati umirraha hakan. du ayoyin sifa da Allah ya faɗa ya sifanta kansa da ita to ina karanta su in tafi da su yadda suke kamar yadda magabata na farko suka rawaito an gane ya ce kuma sannan in akwai wani abu to sai in mayar da ƙwafudar abin zuwa ga waɗanda suka rawaito kuma duk abin da za a yi tunani na cewa an ce Allah yana zance ki laka zaƙi, duk ni wannan kila kilan ban san da ita ba ku ga santa wa an kulli ma yutakhayyar yace wa qulu fil qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu hawal karimul munzal duk abin da Allah ya faɗa cikin qur'ani ni na yarda shi kuma ƙarshe ce wannan aqidar Imam Shafi'i ce da Malik da Abu Hanifa aman ma ita ya lakanto idan ka bi tsarikar su to Allah ya datar da kai in ko kace zaka yi bid'a to fa baka da wata makoma to hatta yasma'a kalam Allah mun dan da misali jiya to amma da yanayin rikodin na san an za a sa za a yanke daidai wajen cewa lokacin khalifa al-ma'mun wanda yake dan haruna rashid ne a daular abbasiya Allah ya jarrabe shi da falsafa shine farko a cikin shugabannin musulmai da ya taɓa karkata zuwa ga ilman mutanen ruma da mutanen girkawa wanda aka duba littattafan su aka ga akwai kimiyya a ciki da fasaha da falsafa da mantiki sai sha'awar wannan ilimi ya zaburar da mutane akan su je su fassaro waɗannan ilimin a gane su larabci aka fassaro su aka gane su larabci to sai zanto ya fitini da wannan falsafa wanda da filosofi ake bi inda kun san a falsafa tana da ajujuwa akwai ilimin hai'a akwai ilimin handasa na injiniyar, akwai ilimin kididdiga da lissafi shi da abin da ya shafi a ah, wato falsafatin riyadiyya akwai kuma abin da ake kira mawara a tabi'a wanda ake cewa metaphysics wanda abin da yana metaphysics ga baki ɗayansa kafirci ne a cikin zunzurutunsa haramun ne karanta shi haka zalika abin da shafi ilimin hai'a shi ma haramun ne wanda a cikinsa ne ake tsago ilimin watanni da yanayin tsayuwar wata da yanayin kaza idan banda abin da ya shafi ilimin falaki na lissafi to duk abin da ya shafi ilimin hai'a zancen wuti ne shi ya sa ma da suka zo suka tambayi ubangiji manzo Allah sama game da abin da ya shafi jariran wata abin da suke so suna so a kawo musu ayar jariran watan da yasa wata yake zuwa karami sannan ya zama babba sannan ya yi kaza sannan ya tankwari Allah ya musu ya bi tanza da wannan yake to kawai kul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj da abin da yafi muhimmanci nan kawai wato watannin suna taimakawa wajen sanin lokaci kuma ana yin hajji, tunda ku kuna yin hajji. To, shi ma'amun a lokacin ya fahimci falsafa kuma sannan ya Allah ya fitine shi da ita. To, a cikin falsafar ne sai ya zanto ya aƙidanci aƙidar halkul Qur'an cewa alƙur'ani halittarsa aka yi. Tunda zance mutane suna iya karanta shi to kuma dama hatta ahlus sunna sun tafi akan cewa ayyukan bayi gaba ɗaya halittarsu Allah ya yi. Allah ma ya faɗa ce wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna da Allah ne halicce ku kuma shi halicce. da ayyukan da kuke yi to sai suka fassara cewa to ai zancan Allah ma tunda ana iya karanta shi da harfai istabharu bil huruf to kai fa huwa makhluqun to tun a lokacin sai ya so ya kira mutane zuwa wannan akida to amma sai ya kasa saboda a lokacin akwai wani badakkaran malami irin dakkan malaman na cikin tabi'u malaman Allah wanda shugabanni ma kamar su suke yi, wanda ba sa duniya a gaban su ba Yazid ibn Harun al-Wasiti Abu Khalid malami ne sika ne amintacce ne yana cikin rijalul kutub sita. ya rasu shekara an haife shekara ta ɗari da goma sha takwas ya rasu shekara ta ɗari biyu da shida to shi da kansa yake cewa na so in kora mutane akan aƙida cewa ƙur'ani ba zancen Allah ne halittarsa aka yi to amma ba dan yazidu ibn Harun ba wala da tunai na dora mutane akan wannan to sai Allah ya sa sakamakon su yazidu ibn Harun sai aka taka shi yazidu ibn Harun shine malamin su Ali ibn al-Madini shine malamin su Imam Ahmad shine malamin su Ishaq ibn Rahuya shine malamin sannan shine malamin su a ta bin Walid ko da ke bakiya ya riga shi mutuwa shi kuma ya yi karatu a wajen su Shu'bat ta al-Hajjaj da sauransu dai to Allah ya ji kansa bayan ya mutu shekara ta 206 har sai da aka yi shekara ta 218 a da 14 to sannan ne ya fito da wannan aqidar sakamakon wani mummunan azzalumin waziri da yake da shi Ahmad ibn Abi Du'al a lokacin da isa a je a jarrabi mutane aka dinga jarraban mutane gari gari to idan ka ce baka yadda ba za a kashe ka ɗan kuma ka yarda shi ke sai a sake ka to anan ne mutane suka ga takobi za a kashe su manya manyan malamai da yawansu suka dinga yin tauriya sai mutum ya nuna bango shi bangon yake kallo ko ya nuna hannunsa ya ce ai sai sai ce in dai ana magana Qur'ani wannan Qur'ani da ake faɗa to ai wannan kuma halittarsa akai shi bango yake nufi ko hannunsa su kuma can sai su ce yana nufin Qur'ani wasu kuma suka dinga faɗa din kawai dan su kubuta man kafara da imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman to amma sai labari ya zuwa ba abun cewa akwai manyan malamai da ba su yarda da wannan aƙida ba a can bagada A cikinsu akwai Muhammad ibn Nuh wani matashi, akwai Ahmad ibn Hanbal, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Abu Abdullahi Shaibani. To sai ya rubuta wasiƙa zuwa ga Isaac ibn Ibrahim wanda shi ne gwamnan bagada a lokacin. Uba ya ce a je a gaya masa cewa a haɗo masa Imam Ahmad da Muhammad bin Nuh a kawo masa to shine aka je aka kai musu sammaci aka ɗaure su aka sa musu mai aka taso su za a kai masa shi su can farasus sagar a farasus an zo da su rahaba an sauke su a rahama Imam Ahmad ya ce muna zo na kawai sai ga wani balaraban koyi nan ya zo ya ce ayyu kuma Ahmad ibn Hanbal waye Ahmad dan Hanbal ya ce ba mu san shi ba kawai yana tohowa har ya iso zuwa gare mu sai ce to ina so maka wasiya cewa ka tsaya ka dage akan matsayinka da ra'ayinka amma dai ka sani sakamakon ka shine kisa to ka yi haƙuri duka ne da takobi a nan da jin daɗi kuma a can lahira Allah ya cika maka da kyakkyawar makoma ya ce ya shuɗe ya sake bani to a wannan tafiyar ne saboda azaba shi Muhammad ibn Nuhu bayan azabar da aka gama musu a wato a abin nan a tuntun a garin su to ya jikkata sosai hatta kai yayi rauni an sa musu a jirgin ruwa ana tafiya kafin a kai din sai a cuta ajali ta kama shi to shine yawa Imam Ahmad masiya. Imam Ahmad ce ban taba ganin matashi wanda yake da jalal tsayawa da jajircewa da irin Muhammad bin yace min to ya ya kai wannan ba Allah ka sani cewa lasta misli wa lastu misli ni ba irin ka bane lasta misli wa lasta lasta misli wa lasta misla kai ba kamata bane ni ba irin ka bane ni watakila idan aka je za a iya azabtar da ni in ji tsoro in canza akida ina tsoron haka amma ina haɗa ka da Allah ka tsaya ka jajirce kar al'umma ka ɓata a sanadiyar ka kar ka canza aƙidarka ka sani cewa duk abin da za ka ji na wahala iyakacin sa nan kenan kila Allah ya maka kyakkyawar cikawa Imam Ahmad ce ban gushe ba ina tuna wannan wasiyar da ya mu Ya ce to akan hanya aka zo aka ba su labari ya ce mun tafi an ajiye mu a rahaba. Can sai ga wani mutum ya zo mana yake cewa ina ta kai abin da zan gaya muku tun da nake ban taɓa ganin Amirul Mu'mina ya yi fushi irin wannan fushin ba ya zara takobi ya ce tamashinsa ya ce muddin ya haɗu da kai Ahmad ibn Hanbal la yuqatti annaka iraban iraban sai ya sassara ka guntu guntu to a wannan tafiya shi Muhammad bin Nuh ya mutu Imam Ahmad ya ce ne masa wanka ne masa sallah ina fatan an cika masa da kyakkyawar cikawa to lokacin da aka zo aka ba Imam Ahmad labarin abin da Ma'amun ya masa to anan ne ya tashi cikin dare yana kuka ya ce ya ubangiji wannan fajirin bawan naka haƙurinka da kau da kanka ya rufe shi har ya faɗa abin da ya faɗa ya ubangiji kada ka haɗa da shi ba na ƙaunar inganci gari na wayewa sai ga labari ya zo cewa ma'amun ya mutu ka ji waliyar Allah Allah ya kashe ma'amun ya mutu a shekara ta ɗari biyu da goma sha takwas to sai ɗan uwansa muktasim billah sai ya karɓi wasiya ya karɓi khilafatul ahad dama shine waliyul ahad shine crown prince to sai sai sai to amma kafin ya mutu ya masa wasiyar lalle ya ci gaba da azabtar da mutanen da su yadda da kan qur'an to amma shi ba shi da aqidar a zuciyarsa to sai dai tausayin ɗan uwansa da kauna ta sa ya tsaya ya jajirce aka aka ta musu su Imam Ahmad yasa aka kwance shi aka fito da shi yace masa me zaka ci gaba da alqur'ani yace ya amirul mu'minin qur'ani zancen Allah ne Allah ne Allah ne ya faɗe shi kuma daga Allah ya fara zuwa gare shi yace kai canka ka faɗi kalma ɗaya kawai da za a kyale ka ka ce kawai halittarsa aka yi ka huta yace in ka faɗa ka da kaina zan zan je in kwance ka kuma zan mai da kai zuwa inda ka fito amma yace ina yace to ya mu'minina ina so ka bani aya ta alqur'ani ko hadisi na manzo sama da yake nuna cewa alqur'ani halittar sa to a haka ne har aka shi Ahmad ibn Abi Du'ad ya jarrabu su Imam Ahmad karshe a sake komar da su Imam Ahmad ya ji duniyar nan ya lallashi Imam Ahmad ya gwada masa cewa akwai malami na wanda shi ya rene ni a wajensa ne karatu ina ƙaunar malamin yana da ƙarfin hujja zan so a ce yana cikin fadata domin ya zama malami na a fada amma ga yadda muka yi da shi sakamakon kin bin wannan umarnin ina rarrashin ka ka taimaka ka karɓi wannan ba yadda bai da Imam Ahmad Imam Ahmad amma ya ce ina alqur'ani zancen Allah ne sannan ya umarni a kama Imam Ahmad a zane shi a azabtar da shi aka dinga dukan Imam Ahmad ku duba fa shekara da shekaru tun shekara ta 2014 sannan ya umarni da a ɗauke su a ɗauke shi da a ɗauke shi daga wannan kurkukun a komar da shi kurkukun garinsu wanda kurkuku ne mai mugun kunci da tsanani da bala'in duhu wanda a nan ne har sai da Imam Ahmad a shekara ta ɗari biyu da ashirin da ɗaya ne ko ko da ashirin da ɗaya har sai da Imam Ahmad ya yi rashin lafiya mummunar rashin lafiya a watan Ramadan an ɗaure shi a Baghdad ya yi wata talatin a can garin kalibin darul khilafa sannan aka da da shi garin su aka ci gaba da daure shi da yawan nan rashin lafiyar aka ji tsoron mutuwarsa sannan sai aka fito da shi to ana haka ana haka har shi ma mutusin din ya mutu sannan sai wasi ya zo da wasi ya zo shi ma ya gaji azabtar da su imam ahmad to amma sai zanto shi yana da ɗan al'amari a lokacin alwasi ne da lokacin to shi ne aka kamo wani tsoho daga garin sham aka zo da shi ya ce a a kira abu abdullahi aka kira shi shi ahmad bin abi ya ce a jarraba shi da ya zo ya masa sallama ce assalamu alaikum ya hamira mu'minin ya ce kada Allah ya gaishe ka kada Allah ya gaishe to kai kwatar da kai da kake shugaban mutane Allah ya yi umarni cewa in an gaishe ku ku mayar da ita ko wacce ta amma kai baka yi mayar da irin ta baka mayar da wacce ta ba sai ya ce masa to a jarraba shi ce wannan kaskantaccen na fi ƙarfin ya jarraba sai dai ni in jarraba shi ya ka ce tambayi abin da kake so ya ce kai Ahmad ibn Abi Du'al me za ka ce game da Qur'ani ce Qur'ani Allah ne ya halicce shi sai ce wannan magana da ka faɗa shin manzon Allah ya faɗe ta ce a Abubakar da Umar da Usman da Ali sun faɗe ta ce a ce masha Allah masha Allah manzon Allah bai faɗe ta ba abubakar da umar da usman da ali basu kai ta ba amma ahmad ibn abi du'ad ya faɗi sai ce to ina so in tambaye ka me ya da ka game da qur'ani yace ka halittar sa akai yace shin manzon Allah ya san da wannan maganar ya koyi ya sanar da mutane yace a? abubakar da umar da usman da ali sun sani suka koyi suka isar da mutane ya a yace ce masha Allah masha Allah jahilaha rasulullah وجعلها أبو بكر وعثمان وعمر وعمر وعثمان وعلي وعلمها ابن أبي دؤان وسنني أكا كنية ابن أبي sai abin shi abin nuna wafi alwafin bi amrin sai ya tashi sai gaba ɗaya rikici sai ce to a komar da shi aka komar da shi daga baya sai kasa bacci sai ya tashi yana ta maimaitawa jahila rasulullah وأبو بكر وعمر وعلي بن أبي بكر لم يقلها رسول الله ولا أبو بكر وعمر وقال ابن أبي بكر أما وسع كما وسع رسول الله وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي kawai sai gaba ɗaya ya yi saranda sai ce kai aje duk wanda yake tsauri a kurkuku akan wannan abu a sake shi tukuna sai ya duba al'amarinsa to nan ne aka aika da ba a mai da Imam Ahmad babban kurkuku tun bayan rashin lafiyarsa to sai aka saki Imam Ahmad a shekara ta ɗari biyu da talatin da biyu kun ga tun daga shekara ta ɗari biyu da goma sha hudu shekara wajen goma sha nawa ana abu ɗaya an faɗa masa jini an har sai da ta kai ana dukan sa nama yana fitowa daga bayan da naman aka da jinin ake dukansa a fito da shi da da hankalinsa a komar da shi a sume sai an yi jinya sai ya warke sannan a dawo a sake tusa dukan kawai sai ya ce alqur'ani halittarsa aka to sannan ne daga baya sai aka bashi aka saki Imam Ahmad amma aka hana shi ba da hadisi yana so ya ba da hadisin amma dole aka yi haƙura Baqi ibn Makhlad al-Qurtubi ya so tun daga Spain har zuwa kufa don ya koyi hadisi a wajen Imam Ahmad. Amma tun a hanya shi bai san abin da ke faru sai da iso garin shekara da shekaru yana tafiya duk guzurinsa ya ƙare sai da iso garin ta ya labarin cewa ga halin Imam Ahmad yake. Ya je ya kama ɗaki a otal tun a lokacin akwai otal. Ya je ista'adara fundukan ya kama ɗaki a otal ya zauna tukuna ya dinga tunanin to yanzu komawa ne shi wallahi ba zai iya komawa kawai duk abin da zai faru ma ya faru kawai ta gidan Imam Ahmad ya ce masa to Allah ta malam ya sallama da imamu Ahmad asuma sai Imam Ahmad saboda an hana shi gana da mutane me yake tafa da kai ya ce Allah ta malam na taho ne daga can duniya na zo in koyi karatun hadisi a wajen Imam Ahmad ya ce Allah ya Allah Allah ya gyara maka al'amarinka shin ka taho ne daga gari kalla daga magrib ya ce ai amirul mu'minina daga ifriqiya ma'ana tunisiya kenan ya ce to ai daga nan ma sai an hau jirgin ruwa kafin a je garin mu na muhammad ce kai to ya ce ma ahwajani ila an sa'ida mislak wallahi ba wanda ya kai ni sha'awar ya taimaka wa irin ka ji malamai ɗalibai suke nema su koya musu ya ce amma sai dai watakila ka ji labarin halin da nake ciki an samun dokar rashin ba da hadisi yanzu mata ta tsantsan yake sai ya ce gaskiya ba zan koye maka ba na ji amma ba yadda na iya sai ce to yanzu ya za a ce to ya ya imam ni ina da shawara tunda dai ba Allah ne ya hana ka ba da hadisi na ko ya ce zai hana ka bar ni in je in yi shiga almajirai in saka yagaggun kaya in ɗauko kwano in taho suna bara zan tsallake ko ina sai in shigo gidanka idan na bara sai ka taho kamar za ka bar sadaka daga lokacin da ka fara fitowa daga gida sai ka fara haddasa na haddasa na kanka ƙara so ka ƙara da sai yace ce ko hadisi ɗaya ka bar na isha haka yake imam ya ce ka yarda da haka yace eh yace to amma da sharadi sai in ba za a ganka a wurin karatu dan almajirai ba sa zuwa karatu almajirai a can cikin su suke in ma sun zauna karatun Allah Allah suke a tashi su fita sai ce shi ya yadda zai haka ya ya samu kaya masu datti ya gabu ya ɗauko kwano sai ya tsallako kowane gida sai ya tsallako sai ya zo kofar gidan ya ba mu sai ce al'ajara rahimakumullah ku zo ku samu ladan Allah ya muku rahama tinkis tinkis imam Ahmad sai ya ɗauko gurasa قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه yana kan sanda hankali da ya jefa mai gurasa sai ya juya a haka ya dinga daukar hadisai ya dinga daukar hadisai har Allah ya sa shi ma wata ke mutu da ya mutu sai al-mutawakkil yanzu Allah ya saka masa da alkhairi shi kuma ne dama ya ki tudun wannan aqida yana zuwa yasa aka fara bi ma Ahmad ibn Abi Bakr sai ya gudu kuma shi ma Allah ya jarrabe shi shi Ahmad bin Abi Dawud ya mutu wulakanci sannan shi kuma ya ce da Imam Ahmad ya koma ya ci gaba da karatunsa ya ce duk wani wani mutum da aka san an bakanta masa a tattaro mutanen ya matso da su ya kusanto da su kuma ya ce duk wanda yake da waccan bakar aqidar ta kafirci a je a kama shi ya mutunta su Imam Ahmad ya girmama su to shine Allah ya yaye mana wannan masifar wanda da Imam Ahmad ya yarda ya amsa a lokacin to wallahi da duniya ta halaka duk malaman duniya za su dinga rawaitowa da tuni har yanzu ana da wannan aqida yasa lalacewar malamai lalacewar al'umma ce baki daya tsayuwar malamai da jajirce su komai talauci komai rinki komai bala'i duba ga almajiran annabi Isa sanda suka yi imani da Allah lokacin da aka bata aka lalata addinin aka shigo da sarrai ciki lokacin Paul Shaul amma da suka tsaya suka jajirce su waɗanda suka rayu da annabi Isa aka aka dinga yanka su ana gicciye su ana kona su Barnabas an ce kashe shi aka yi ah, wannan Yohana kashe shi aka yi kai dukkan su wannan manzannin annabi Isa dukkan kashe su aka yi da waɗanda suka yi imani imani na gaskiya ma waɗanda suka zo bayan manzannin haka dai aka kakkashe su shi yasa malamai kullum suna ke da alhakin tsayawa da jajircewa da tsayuwa akan tafarki domin in suka tsaya akan tafarki to kowa ma zai tsaya akan tafarki to wannan game da kissa kenan wanda yasa na kawo muku ita saboda abin kunya ne ka taba dalibin ilimi ahli sunna bi san da Allah ya wa imamu ahmad domin da ita ya zama imamu ahli sunna wal jamaa har malamai suna cewa ma mutane biyu ne Allah ya ceto addini da su sai da na abubakar domin lokacin da manzala sama ya rasu da yawa daga cikin mutane sun yi yarda wasu sun daina ba da zakka wasu sun yi da'awar annabta amma sai na abubakar ya tsaya ya jajirce aka ji duniyar nan ya daga kafa ce wallahi ba zai daga kafa ba har Allah ya dawo da addini yadda manzo Allah sallallahu alaihi ya tafi shi sai kuma Imam Ahmad lokacin bihina da wannan bihinan ne ya zama Imam Ahmad shi ta ake cewa Imam Ahmad sunnati wal jama'a mun gode wa Allah da Allah ya sanya mu cikin ahlus sunnah wal jamaa to wannan shine ana karantawa a wannan babin matakila muka wuce duk sanda muka tafi matsalar kalamullah sai dai mu ce kamar yadda muka yi bayani a cikin suratul tauba idan da rai da lafiya حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنه قول لا يعلم نعم كيف يكون للمشركين عذب يوم

subhanahu wata'ala ya gama ambatan yadda ya barranta daga mushrikai ya kuma sa manzon sai warware alƙawarin da ke tsakaninsu wataƙila wani zai iya jin tausayi a zuciyarsa ya ce kai da an ɗan da ɗaga musu kafa mutanen nan da aka ɗan jarraba su ayyaka ya kun akwai wannan sympathizers wanda su a ganin su kullum ko barawo aka kama an aka yi masa hukunci su da an ɗan ƙara masa ɗan abin nan da da watakila ya yi kaza ko akwai tambayar da take zuwa a zuci da kanta cewa nan ta. kai shi wani magani yake a tashi ɗan da aka koro shi daga aljanna kamar da an ƙara masa can eh mana akwai wani nan tafsiri ake yi yake ban san dai ba da irin labarai na waƙi tunda ba ilimi bane shi tafsiri ake yi ashe shi tunda ake magana shedan din nan shi ya ya fi goyon bayan shedan din magana yake kamar ba masa adalci malamin da ke tafsirin wanda akan ta ya faru ni na rawaito daga wanda ya rawaito daga wanda abin ya faru a gabansa kenan isnadin tsakanina da mutum da abin da ya faru a gabansa ina jin mutum uku ne to saboda haka lallai ba ma na ce sahihi ne ba To, saboda haka shi wannan ba Allah yana ɗan kishingiɗe ana tafsiri a masallacinsa. To, shi malami mai tafsiri shi ba wai malami ne irin masani ba, irin da ‘yan arakito nan arakito can ne, to ‘yan labarai. Sai ya kawo wata kissa maudu'iya ce ma babu ita ma a cikin littattafan ilimi. Wai daga baya ba annabi Adam ya mutu sai shaidan ya zo wai yana tuba ya ce da Allah dan Allah a yafe masa shi dai ya yi kuskure wai sai Allah ya ce masa wai fa ƙarya ne fa ba haka ba wai sai Allah ya ce masa to shi kenan in kana so a yafe maka sai ka je kabarin annabi adam ka masa sujada sai ce ha ba Allah yana da wannan masa ba sai da ya mutu ba Allah nan sai muke ce haka muke so ko da na ji sai ce ai haka namiji yake aka ce saboda ni to yaya a sanadiyarsa fa aka kore shi <laughs> to ga kenan shi a gaba ɗaya kistan ma shi kamar ya ma fi ganin kenan iblis kamar ma subhal su zubillah to wannan kaga wannan aqida ce akwai hadari a cikin ta to dan kar a bar maka ma wani majal na tunani ko da tambayar za ta zo maka cewa ya ba za a ƙara musu ko can sai ne a ƙara musu sai Allah ce to kai fa yakunu mushriki na ahadun ya ma za a yi a ce wai an ƙara wa mushrikai wata dama ta alkawari da za a yarjejeniya. Ai ba zai yi ba. Kai fa ya kuna da mushriki na ahadin inda inda Allah wa inda rasulihi Allah ya yarda manzala sama ya kulla alkawari da su ai ba zai yi ba. Illa allazina ahadtum min al-mushrikina aka illa allazina ahadtum inda al-masjid al-haram wa'anda ma za a iya ƙara bawa dama in ma dama ce sai dai wa'anda kuka yi yarjejeniya da su a cikin masjidin haram su wa'annan a iya yin alƙawari su amma in ba irin wa'annan ba yaya za a yi ma a ƙara ɗaga musu ƙafa saboda kun san yadda suke da gaba a cikin zuciyarsu da kuma irin shakiyancin da suka dinga yi da wasa da bakinsu, da yadda suke burin ina ma dai a ce babu ku ƙasa ya za a yi a ba su dama sai Allah ya ce fa da kuma, to su ma wayancan ɗin da aka ɗaga musu ƙafa wanda banu damurata da banu jazimata da kuma wato banu wannan huza'a wayannan ƙabilun guda uku sune ƙabilun kinana wayanda suka rattaba hannu tare da manzon Allah sallallahu alaihi tun a lokacin Hudaybiya banu Adil bin Bakar bin Abdul Manaf ibn Kinana su ma suna ciki suna kabilun nan amma su sun warware alƙawari da su da Quraishu to kun ga amma wayannan guda uku da su warware alkawari ba kamar yadda muka bayani a baya to su din su ne allazina ahadtum inda al-masjid al-haram shi kuma masjid al-haram ya shafi masallacin Ka'aba da kuma wuraren da aka shata aka ce harami ne wanda daga gabas da yamma da kudu da arewa ko ina yana da boda an gane to bodar harami idan kai arewa masu wato idan kai arewa masu yamma kusan tana cikewa har da hudaybiya saboda ita hudaybiya idan ka je hudaybiya daga farkon hudaybiya harami ne. in ka tafi ka tafi ka tafi ka tafi sai ka fita daga harami amma sai kana ne kana hudaybiya saboda ka ita hudaybiya wani bangare nata harami ne wani bangare nata ba harami bane to inda aka yi sulhun a daidai cikin inda harami ne sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce illal ladina ahadtum inda al-masjid haram sai dai waɗanda kuka yi alkawari da su lokacin hudaybiya a cikin hurumin masallacin Allah ne alfarma da dama a shari'ance akan ce masjidil haram ba wai ana cewa masjidil haram amma ba wai ana nufin ƙwaryen masallacin ba ana nufin makama kamar yadda za mu ji a ayar gaba da Allah subhanahu wataala yake cewa innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama da aka tashi fassara abin sai aka ce kan ma su zo maka Inda maka gabaki ɗayan ta harami ne to illal ladina hancin, wa'anda ma za a iya ɗaga musu ƙafa a ƙara musu lokaci sai dai wa'anda kuka yi alƙawari da su wanda ba su warware alƙawarin ba cikin kabilun nan guda uku da kuma irin su abin nan wannan banu aslam su ma tunda ba su warware alƙawarin su ba wanda kuka yi alƙawari da su inda masjidil haram a nan hudaybiya wacce ita ma tana cikin masjidil haram to fa mastaqamu lahu abin da suka yi da gaske suka tsaya tsayin daka ba su warware muku alkawari a kai ba to faskafi muna kuma ku tsaya musu a daidai wurin amma kishiyar zancen idan suka warware to ba zancen kuma ku tsaya wa in ma takafan na min qaumin khiyanatan fabbiz ilaihim ala sawa haka addinin musulunci ba addini na tsoro ko wala ba amma taqamu lakum fastaqimu lahum inna allaha yuhibbul muttaqina lallai Allah yana son masu takawa kuma daga cikin ayyukan takawa shine idan aka yi maka adalci kai ma ka kamanta sai Allah subhanahu wataala ce to kai ba. ta yaya ma za a yi a ce wai a ƙara ara musu wata dama bayan wa in faru alaikum in suka ci nasara akan ku suka samu galaba akan ku la yarqubu fikum illan ba za su kula da alfarmar Allah ba game da abin da ya shafe ku illan sai ya zama Allah ke kulayar fikum illan ba za su kula da alfarmar zumunci ba kulayar fikum illan ba za su kula da alfarmar kawancen da ke tsakaninku ba wala zimma balle wani alkawari kuma wallahi haka in dai kafiri ya samu dama akan ka musamman kafiri na yaki to a lokacin zaka ga yadda ake kafirci ku dai an ku kuke mulki za a ce a yi ya kamata hannu ya san na gida wannan shi wan wane ne wan wane ne ko ba haka bari to da kuma shugabannin mu sai su ce eh, gaskiya haka ne fa we have to be nationalist is good to tamfa justice with mercy yes go and tamfa justice with mercy su kuma in suka zo za su nuna maka sun suwaye a kan shai ba ce ka zarci kowa ba amma kai wa mutanenka adalci ka ba su abin da suka cancanci shi ba zancen kunya da karar su wane da wani. domin su in suka tashi ba wai za su ba wa nasu abin da suka cancance su bane za su ɗauka a cikin naku ne masu ƙara wa nasu ko kuma kawai abin da muke so shine a kamanta mana adalci a yi mana abin da muka cancance shi kar a ƙara mana to wannan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa idan suka ci nasara a kan to magana wai a ce wai akwai Allah ba sa kula da abin da ya shafi ubangiji za su yadda suka ga dama ne a magana akan zumunci ko da uwa ɗaya uba ɗaya kuke in dai addinin ya shiga tsakani to fa za ka ga bambanci ɗari bisa ɗari idan mu baka yadda ba ka je ka tambayi mutanen Taraba ko ka tambayi mutanen Plateau musamman a shekarun baya a gwamnatin can da ta shuɗe ta alif ɗari tara da tara zuwa dubu biyu da bakwai da ta dubu biyu da bakwai zuwa ta dubu biyu da goma sha biyar musamman a wannan lokacin inda za ka ga mutum yana musulmi amma ya sami indijin ma babansa da kakansa a nan aka je su amma indijin ma bai sai samu maza balle magana aiki. Yawa ma yake magana kansila. saboda in dai suka ci nasara a ku Allah ya ce in ya yakunu lakum a'da'a in har suka kame ku suka tare ku to za ku ga inda ake kiyayya wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bis-su'i wa waddu law takfurun yasa Allah ya ce dan tabba'akum arhamukum wala auladukum magana wai zumunci su san da ita ba to Allah ya ce la yarqubu fikum illan wala dhimma Allah ya ce yurdunakum bi afwahihim magana dadin baki dai za su zo su ringa kokarin yaddar da ku da baki amma wata aba qulubuhum zuciyarsu kuma ta ki taimako adalci wa aktsaruhum fasiqun yawanci su iska ne fasikai ne fasiki ko shine wanda iri iri zai fita daga dokar Allah yana sani. To anan idan kun ji na ce muku kaifa wa in yazharu alaikum yazharu bi ma'ana yaghlibu az-zuhur shine ka ci nasara akan abu. Shi sa da Allah ya sa zulkar ne ya gina katangar ya juju wa majuj sai Allah subhanahu wataala ya faɗa yake ba da labarin Zulkarnaini yake cewa fa famasta'u an yazharuhu su iya su ci galaba akan ginin su hauro shi ba. Da haka az-zuhur shine al-galaba. wa in yadhharu alaikum in suka ci nasara akan ku a siyasance ta fuskar tattalin arziki ta fuskar karfin soja to la yarqubu fikum arraqaba shine kiyayewa la yarqubu fikum illan to lafazin illu an masa fassara guda hudu kamar yadda ibnu jarir qabari al-imam suyuti a cikin abdul mansur الشيخ محمد الامين الشنقيطي عليه رحمه الله a cikin العزم da sauran da yawa daga cikin malamai sun nakalto maganganun malamai akan abin da ake nufi da illu magana ta farko suka ce illu din nan tana nufin Allah amma asalin kalmar ilu ilu wanda sunan Allah ne da yaren Ibraniyanci watakila kuma da yarurrukan da suke kama da Ibraniyanci kamar al-lughatul aramiyya Aramaic language to su a can za a ce Allah sai a ce ilu da aka shi sa jibra'ilu mika'ilu Israbilu, duka bawan Allah bawan Allah ilu din ne Allah kuma ma lokacin da aka yaƙi musailimatul kazzab da aka kamo mutanen musailima sai na ayyukan da yake musu tambaya sai yake ce musu me da me yake ce muku suka ce ai ya ce mana an mana wahayi an masa wahayi shi ma an sauka mai da alqur'ani karanta ku karanta mun ji sai wai alfilu filu wa ma adraka man filu lahazanabun wa zailun wa khurtumun tawilun wa ka'annahuma mirwahatani shirme dai gashi nan wal wazari'ati zar'a ina rantsuwa da masu shuka shuka wal hasidati hasida ina rantsuwa da masu girbe shukar wal wal khabizati khubza ina rantsuwa da masu gurasa wal akilati akla wane ne sai na abubakar ce wallahi ma ya kurji haza il na rantsa da Allah wannan maganar ba za ta zo daga illu ba Allah ke an samu a cikin nusus na alkitabul muqaddas bible kenan wato kamar a cikin littafin Markus book of Mark sura ta goma sha biyar aya ta talatin da hudu haka da mara abdullahi book of mark uh, chapter 15 verse 34 lokacin da eh, wato kaman karfe uku bayan azahar a nuska ta larabci kenan amma kuma a nuska ta turanci ana fassara shi da tara awa na tara a lokacin annabi isa shine yasu'u kenan a nusa ta larabci kamar lokacin ko da za a ɗaukaka shi ne zuwa sama yake ta hali zuwa ga ubangijinsa yana faɗa da yarensa watakila yaren nasa ya fi kusa da a raniya. yana cewa eloi eloi lama shabaktani a nusa ta larabci lama shabaktani yana wata fassararsa shine ilahi ilahi limaza taraktani ilahi ilahi limaza hajartani my lord my lord why are you forsaking why have you forsaking me ubangiji na me yasa ka banni to nan iloi iloi ko illu illu kenan wasu ina ji suna furta suna cewa eloi eloi amma kamar ya fi kama da illu illu ko ilu ilu saboda ya dace da wancan Isra'ilu, Azara'ilu, Mika'ilu, sannan shi kansa annabi Yaƙub ai sunansa, kullu ta'amu kana hillan libani. Kaga an kira shi da suna Isra'il. bawan Allah kenan saboda Isra'il yana nufin wato ilu ɗin tana nufin Allah to shine wasu daga cikin malamai suka ce abin da ake nufi da illun din nan la yaqubuna fikum illan ba za su kula da illan ubangiji ba ko wannan haka ne in ka to a waƙi idan arni ya tashi yin annancinsa akan musulmi baya wani tunanin Allah gashi dai zai ce maka yayi imani da Allah amma idan ba Yahudi ya tashi yi wa musulmi abin da yake masa, in ka koma ka ce a cikin littafinsa aka ce wa musulmi haka, wannan maganar littafi kai kasanta, shi wannan san zuciyar sani. A ga layar na fikon illan. Ai dama shi kafiri abin da ya sa aka ki a amince masa saboda tukunna ma Allah ma bai ishe shi ya kiyaye haƙoƙinsa a kansa ba. wannan ita ce fassara ta farko cewa al'illu ana yana nufin wato ubangiji subhanahu ta'ala. wasu kuma suka ce a abin da ake nufi da illu yana nufin alkaraba zumunci kenan la yarqubuna fikum illan ay la yarqubuna fikum la yura'una fikum qaraba bal yuqatilunakum wa in kuntum min qarabati za su kashe ku ne ko da 'yan uwansu ne ku kuma haka ake ko a yaƙi suna neman ku ne kuna neman su inda zai ga dan uwansa uwa ɗaya ba ɗaya ba zai sassauta masa ba muddin aƙida ta shiga tsakani wannan kuma larabawa dama suna amfani da illu da ma'anar karaba wanda al-imam ibn jarir al-tabari Allah ya rahama ya kawo misalin baitin tamim ibn muqbil wanda yake cewa afsadan nasa afsadan nasa khalufun khalafu qatta'ul illa wa qatta'ul illa ay qatta'ur rahima da suka suka suka yanke zumunci ay qatta'ul qarabat haka Hassan dan Sabit Allah ya kansa da rahama Allah ya kare yadda a gare shi kamar yadda yake cikin diwanin sa yana cewa la'amruka inna illaka fi quraishin ka illil fil min ri'alin ni'ami la'amruka yana so ya soki wato wani wanda yake danganta kansa zuwa ga kwarin shawa ce la'amurka na rantse da ubangijin da yake kula da shekarunka da rayuwarka inna illaka min quraishin zumuncinka da nasabarka zuwa quraishawa ka illun fili ko kuma ka illun dhi'ib min ri'alil ni'am kamar kura ce da za ta zo ta ce wai ita ma kanwar ko yassu barewa ce ta ita ma ɗakin su ɗaya da barewa yar wa da ƴar kani suke kaga ai ina ana zumunci kaga ai a haka ne kai ka san ba haka bane to kaga shi ce la'amruka inna illaka ne illaka ai inna karabataka to shi sa la yarqubuna fikum illan ai la yarqubuna fikum qarabatan haka al illu yana zuwa da ma'anar al qaraba wasu malaman kuma suka ce wato la yarqubuna fikum illan ba sa kiyaye illan wato alƙawari sai zama al'illu bi ma'ana al'ahad ko kuma al'illu bi ma'ana shi ne alliance to magana game da abin da shafi al'illu da ma'anar alliance kaga ai akan zo a yi alliance da musulmai da kafirai ko amma based on wasu agreed terms wasu yarji wasu ka'idoji to nan ba za a yi kaza ba za a yi kaza kuma za a yi kaza za a yi kaza to in kafircin kafiri ya tashi wannan alliance din da kuka yi wannan haɗakar da kuka yi ba ruwansa da ita kai ne zaka zo ka dinga fada references ka ce ga fashi nan a section kaza sub section kaza kaza fa aka ce ga bylaw ya ce kaza to kai ka san shi kai kake mutunta shi lokacin da ya tashi abin sa ba ruwansa da kai to yanzu mutumin da yake wannan shi zaka ƙara ɗaga wa kafa wa in yazharu alaikum amma fa in kaga ya ya sassauta maka kafin ya ci nasara a kanka ne wannan kan sai ya faɗi ma maka sujada in ya san a gaba kake da shi amma in ya ci galaba akan ka la yarqubuna fikum illan malamai suka ce eh tabbas illan din nan ana faɗar ta ana nufin alhilku ana nufin alliance domin ma an samu a cikin waƙoƙin larabawa suna faɗar haka sannan kuma illan ɗin tana zuwa da ma'anar alkawari rubutacce wanda a gashi nan a cikin sai sai to abinda suka ce suka ce to amma idan muka ce illu tana nufin alkawari mun yadda laraba suna yi to zimma kuma me take ne ita ma alkawari take nufi to in mun tashi fassara sai ce la yaqbu fikum illan ba sa kiyaye alkawarin da ke tsakanin ku wala zimma to shi kuma me zamu ce ba kuma sa kiyaye alkawari wani ya zama tautology kenan kaga sai ba tautology bane wannan ma wani fanni ne na balaga a larabci shine min babu idafatil shay'i ila nafsihi ko aqafu shay'i ala nafsihi a kawo abu kuma a sake dora wani abu a kankin kansa saboda wato manufa ta balaga kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa sabbi isma rabbikal a'la allazi khalaqa wanda shine kaga allazi wannan relative pronoun ne wanda shine ubangijin da khalaqa ya halitta fasawa wallazi kuma shine kaga an ce wallazi ai da za a iya cewa allazi khalaqa fasawa wa qaddara fahada wa aka al mar'a amma sai aka yi ta dora allazi akan allazi allazi akan allazi domin dai a ƙara ƙarfafa maka an gane allazi khalaqa fa sawwa wallazi qaddara fa hada wallazi akhraj al mar'a to Allah ya ce la yarqubu fikum illa al malazimma yurdunakum bi afwahihim kawai shaci faɗi ne iya magana fatan baki ce wata aba qulubuhum sannan zuciyarsu ba a sarransu ma kuke yadda kuke ba wa aktharuhum yawancin su fasikuna fasikai ne wanda ba su yi Allah da'a wannan mu'akkaruhum hukun abinda kashe jibi an ce wa hukun yawancin su to amma almuradu muradu bi aktarihim kullum sai dai adalci na musulunci yasa yayi amfani da kalmar aktar domin akwai waɗanda ba musulman ba waɗanda matsalar su kawai shine rashin musulunci amma za ka zo ka same su da rikon amana da haƙuri da tausayi da kau da kai da kamantawa da mutunci ba su yarda tsarancin su ba ya bayyana ba in suka ganka kana wasa da addinin ka za ka ga su nuna maka ɓacin rai su nuna maka kula da addinin ka burin su shine ka ci gaba da yin aikin ka akan harkar da kake mutum ilma zo ce yi musu addu'a to wayannan ko da cewa kafirai ne wal kafiruna humul fasiquna zalimuna amma dai a idan wanda bai san me fasikanci sai ce to in mu kun rena mu ɗan nan fa da za Allah ce wa mafi yawancin su fasikuna wato masu warware alkawari ne da abin da kuka zauna kuka kulla tsakaninku da su ishtaraw bi ayatin lahi thamanan qalila suna siyar da ayoyin Allah thamanan qalilan wato da kuɗi kaɗan innahum sa'a ma kanu ya'maluna lallai abin da suna kasance suna aikatawa ya munana ayo fasaddu an sabilihi sai su siyar da ayoyin Allah domin su karkatar da mutane ga da tafarkin Allah innahum sa'a ma kanu ya'maluna lallai abin da suka kasance suna aikata suke aikatawa ya munana la yarqubuna fi mu'minin illa har yanzu dai ba sa kula da ubangiji da alfarmarsa zumunci da alfarmarsa alƙawari ko ƙawance da alfarmarsa in dai akan abin da ya shafi mumini wala zimma ballantana alƙawarin da kuka kulla tsakaninku da su wa ulaika humul muhtaduna su waɗannan ɗin da aka ce ku warware alkawari da su su ne fa cikakkun ƴan ta'adda masu wuce gona da iri masu ƙetare haddi da iyaka to kai kai kuna lahum ahadu ta ya za ku ce wai a zuciyar kuma har ya kamata a ƙara musu lokaci ko a musu alkawari amma dai waɗancan allazina ahadin indal masjidil haram su kan wa'annan an ce ma fa atim ilaihim ahadahum ila muddatin su wannan a iya barin su har zuwa lokacin da fansar din ne tsaya yan uwa za mu dakata a nan sakamakon lokaci da ya zo mana in Allah ya kai mu ayoyi biyun ƙarshen nan da muka karanta su za mu sake fito da su fili domin jingina su zuwa ga maganganun magabata dan ya zan tafsirin ba namu bane na magabata ne har dai mafancin ne Allah subhanahu ta'ala yake nufi a cikin littafin sa abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure kuma ubangiji Allah ya kai mana a kai